irin yadda masu larura ta musamman suka rika raira su kenan a bakin kofar ofishin hukumar ɗaukan ma'aikata ta ƙasa inda suka hana shige da fice na ma'aikata kuma sun ce za su yi zaman dirshan ne a bakin kofar ma'aikatar har sai babu ta gani. Comrade Muhammad Abubakar Gombi ya halarci wannan zaman dirshan ɗin ne daga jihar Adamawa. ya bayyana mini dalilan da yasa suka ɗauki wannan matakin. Maganan aiki ne. Kundin tsarin mulki na ƙasar nan ya ce duk wani ɗaukan aiki da za a yi a bawa na ƙasar su kashi biyar to shine muka buƙatan kashi biyar ɗin mu ɗin a ba mu raba cikin miliyoyin da muke da su al'umman na ƙasar su ƙasar najeriya mun kai miliyan ashirin da wani abu ba mu matsa na koda da inci ɗaya so don haka wannan 5% ɗin shi muke demanding. shi ma mai magana da yawon ƙungiyar masu lalurar gani comrade muktari sale ya ce lalle a matsayinsu na 'yan ƙasa akwai kira da suke yi ga shugaban ƙasa a daidai wannan lokaci da yake da niyyar rantsar da majalisar ministocinsa. muna kira ga mai girma shugaban shugaban ƙasa sai kamata a ce an ba da mukaman ministocin nan arba'in da uku a ce ba mutane masu bukata ta musamman ya mai girma shugaban ƙasa idan dai ana so a ce aiwa kowa adalci a ƙasa ya kamata a mana kuma ministan nan ba ido ne ko kafa ko yatsu ke rike da ita ba ilimi ne ke rike da ita ilimin nan tun daga masu firamare har university wanda sun gama suna da digiri muna da masu hnd muna da masu master masters kai muna ma da farfesoshi a ƙasar nan to dan mine ne tunda ba wai ido bane ko kafa ke rike da ministan nan dan mine mu ba za a ɗauki ministan nan mu ma a ba mu ba mu ma a gwada mu a ganin shin mine ne abin da za mu iya yi wace rawa za mu taka mu ne ma wanda za a ba ministocin kaga mun rike amana a ciki fiye da mai kafa da mai ido din yanda za mu rike wannan ofis din da daraja fiye da yanda ba a tsammani shi ma dai mai fashin baki a harkokin yau da kullum kuma masanin kundin tsarin mulkin ƙasa barista mai nasara Ibrahim Umar ya ce doka ta tanaji a yi wa masu larura ta musamman adalci. Sashi na hudu da sha ɗaya na tsarin mulki ya ce e majalisa tana da damar da za ta yi dokoki wanda ita ta kafa wannan hukum saboda sashe na 41 na tsarin mulkin Najeriya ya ba da yanci na dan adam ya yi walwalashi ya yi tafiya duk inda yake so ya je duk inda ya ga dama a Najeriya nan ya tsuguna ya yi mu'amala neman arzikin shi musakai ko dabbobi ko mutane marasa ƙarfi ko mutane marasa lafiya amana ne allah ubangiji ya ba mu a kanmu na mai ƙoƙari mu irke su gibi da ke akwai tsakanin rauninsu da kuma mu a cikakkiyar lafiyarmu wannan abun shi ne inda Allah yake so mu rike amana mu cike wannan gibin ta yin adalci a zamantakewa. Jami'ar kula da fannin yada labarai ta hukumar ɗaukar ma'aikata ta ƙasa Felicia Iniola ta fito ta wa masu larura ta musamman ɗin jawabi inda take cewa the uh, situation of things on ground about the uh, persons living with disability to give them their right according to them. So we are pleading to them now. The chairman is not around, the PAMSEC is not around, they are attending the retreat, two-day retreat. Felicia Inole ta ce, a halin yanzu dai dukkan kokari da ake yi na sharewa masu larura ta musamman hawaye a wannan ƙasa dole ne ya jira domin shugabannin hukumar ba sa nan a halin yanzu. yanzu suna halartar wani muhimmin taro a fadar shugaban ƙasa. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.